Yadda 'yan matan Chibok 82 suka yi ta kukan murna kenan a lokacin da suka haɗu da iyayensu a karo na farko bayan da 'yan jama'atu ahalin sunnal da'awatu wa jihad waɗanda aka fi sani da Boko Haram suka sace su shekaru uku da kwanaki 36 kenan cif-cif. bayan wannan kukan murna sai kuma wuri ya kaure da rawa da wake-wake. iyayen suna ta murna da rungume 'ya'yan nasu ga bayanin da ɗaya cikin uwayen ta yi mani a lokacin da take murna Aya! murna murna murna na goya hawa fa eh <laughs> shi ne hawa auta fa eh sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu na gode na gode na gode madam nkata inkeki kenan shugaban yan asalin chibok wanda ya jagoranci iyayen daga garin chibok yakubu Nkeki, ya bayyana farin cikinsa tare da na al'umman chibok din duka a wannan hira da muka yi da shi eh gaskiya ina ji murna ma ko da haka a zamana na su gaba ina gani kamar ɗana na asali bai fita ba duk duka ƴaƴan nawa ne to dukkan su in ba su fita ba har yanzu murna na ya zama kamar a karkashin inuwa da haske ina so wata rana in ji cewa e eh, ƴaƴana duka sun fita kuma har yanzu ina godiya ma duk jami'an tsaro da suna ɗaukar lokacin su sayar da ransu su shiga daji saboda nemi ƴaƴan nan ba ma ƴaƴan mu kaɗai ba duk al'umman Najeriya wanda suna hannun mutane nan ana kan kokari cirewa ina jin daɗin haka kuma muna da tabaci da gaskiya da ban gaskiya cewa wannan gwamnati a yadda ta fara ciciro wayannan 'ya'ya waɗanda ba su fita ɗin ba ma muna da bege za su fita. A halin yanzu dai ƙungiyar rajin ƙwato 'yan matan Chibok wadda aka fi sani da Bring Back Our Girls sun ce suna fata gwamnati za ta ci gaba da ƙoƙarin ƙwato sauran 'yan matan 113 da halin yanzu suke hannun waɗanda suka sace su ga aisha yusufu mu yan kungiyar BBOG a koyaushe muna matsawa gwamnati muna cewa gwamnati ta fito da yan mata bikas mun san gwamnatin mu za ta iya kuma gashi yau gwamnati ku ta nuna za ta iya kuma allah da duka sauran duk zamu fito da su duk mutane da yawa sukan ce mana me yasa ba ma zuwa su waje in boko haram din mu tambaye su mu ce ba ruwa ba ruwan mu da su mu gwamnatin mu ka san kuma mun san gwamnatin za ta iya za ta iya ta sa kuma gashi allah nuna mana yau kan waɗannan yan mata dai za su ci gaba da kasance kasancewa a hannun gwamnati saboda ana ta duba lafiyarsu har sai an gamsu sannan a miƙa su ga iyayen nasu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.